This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. kuna kuma iya kama mu ta hanyar intanet a koda shi kuke so akan voahausa.com Masu saurari assalamu alaikum barkanmu da warhaka Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin inda za ku ji cewa an kai wani hari a wani ƙauye da ke karamar hukumar Madagali. harila yau za ku ji cewa an kai wani harin a ƙauyen da ke Askira Uba a jihar Borno sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sannan yau rana ce da za ku kira ku bayyana ra'ayinku game da batutuwan da kuke so ku tofa albarkacin bakinku akwai za kuma ku iya kiran mu a lambar nan da aka saba wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to amma bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban ƙasar Burundi Pierre Nkurunziza ya lashe zaben ƙasar a karo na uku yayin da ake gardama kan ko sake zabensa da aka yi ya saba wa tsarin mulkin ƙasar. Mr. Nkurunziza ya lashe zaben da ƙuri'u kaso 69 cikin 100. Shi kuma abokin karawarsa Agatar Ruwasa ya samu kashi 16 cikin 100 na ƙuri'un. A yau Juma'a ne dai shugaban hukumar zaɓe ce Pierre Clever ya bayyana sakamakon zaben. Ƙasar Amurka da Birtaniya dai sun yi tur da Allah wadai da zaben na ranar Talata saboda rashin sahihancin zaben a dalilin tashin hankalin da ya faru kafin zaben da barazanar kuntatawa 'yan adawa har ma da tambayar ko shugaba Nkurunziza ya saba wa tsarin dokar ƙasar da ta ƙayyade dokar wa'adi biya a ofis. A farkon satin nan ne tsohon shugaban ƙasar Burundi Dominician Indazea ya nemi ƙasashen duniya da kada su amince da sakamakon zaben. shugaban ƙasar amurka barack obama ya isa ƙasar kenya an kuma ƙarfafa matakan tsaro domin ziyarar shugaban ta kwana biyu obama ya sauka a birnin nairobi a yammacin yau juma'a inda shugaban ƙasar kenya uhuru kenyatta ya tare shi obama ya sha hannu da manyan jami'an ƙasar ya kuma rattaba hannu a littafin baƙi kafin hawa motar za ta kai shi zuwa masaukinsa kenan an da yi fenti a duk titina a nairobi domin tarayyar obama a yayin da 'yan ƙasar ke ganin kamar wannan ziyara tamkar ya dawo gida ne babban abin da zai yi a wannan ziyara shine zai halarci babban taron bunƙasa kasuwanci na ƙasa da ƙasa wanda wannan shine karan farko da za a gudanar a wata ƙasa da ke nahiyar afirka a matsayin shugaba obama na masu ƙaddamar da wannan taro gobe asabar in allah ya kai mu zai yi jawabi a gaban taron kenya ƙasa ce mai muhimmanci ga shugaba obama a nan ne dai aka haifi mahaifinsa kuma aka binne shi bayan rasuwarsa mahaifin nasa ma ya yi aiki a gwamnatin shugaban ƙasar kenya na farko Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin kasashen Turai sun bayar da izinin ci gaba da wani sabon maganin rigakafin malaria. Hakan na nuna alamar maganin zai samu amincewa daga hukumar lafiya ta duniya WHO a turance. Hukumomi masu kula da maganin na tarayyar kasashen Turai sun faɗa a yau Juma'a cewa za a iya amincewa da amfani da maganin mai suna Masquerade ga ƙananan yara. duk da cewa ya nuna bambancin sakamako a lokacin da aka gwada shi kamfanin goldsmith clean ne ya yi maganin tare da haɗin gwiwar gidan bill and melinda gates foundation wanda ya zamanto maganinsa na malaria na farko a cewar hukumar lafiya ta duniya maganin zai taimaka wajen kare cutar ciwon cizon sauro da ta kashe mutane 584 a duk shekara hukumar kula da lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da kaso 75 cikin 100 na mutanen da cutar malaria ta kashe yara ne kanana kuma yawancinsu daga nahiyar afirka a lokacin da ake gwadon maganin an yi amfani da yara ƙanana 'yan watanni goma sha bakwai da haihuwa an kuma ga cewar kashe hamsin cikinsu maganin ya yi musu aiki a shekarar farko To da ƙarshe jami'an 'yan sanda a jihar Louisiana da ke Amurka sun bayyana mutumin nan da ya buɗe wuta jiya da yammacin Alhamis kan wata sinima wanda ya kashe mutane biyu da wasu ba wato mutane bakwai kafin ya harbe kansa har lahira. jami'ai a garin lafayette su ce har yanzu suna neman ƙarin bayani akan mutumin da ya buɗe wutar mai suna russell hausa ɗan shekaru 59 da haihuwa shugaban 'yan sandan garin na lafayette jim craft ya bayyana shi a matsayin mutum mai taɓin hankali kusan mutane ɗari ne ke cikin wannan sinima suna kallon fim mai suna trainwreck a lokacin da 'yan ɗan bindigar ya fara harbi wato harba mutane da ke kallo a wannan sinima. Kraft ya ce da alamar mutumin ya zo da shirin ya kashe mutane sannan ya gudu, amma iso jami'an tsaro cikin gaggawa ne ya tilasta masa komawa cikin sinimar inda ya kashe kansa daga baya. Har yanzu dai ba a san dalilin da ya sa ya aikata wannan kisa ba. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To rahotanni daga Najeriya na cewa wasu 'yan bindiga da ake kyautu zaton 'yan Boko Haram ne sun kai hari a wani ƙauye da ke karamar hukumar Madagali. Ga wakilin mara Amurka Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. Kamar yadda rahotanni ke nunawa, wasu 'yan bindiga ne da ake kyautata zaton cewa 'yan ƙungiyar ne ta Boko Haram suka kai hari a ƙauyen kofar mai kaji da ke kan iyakan jihar Adamawa da Borno cikin ƙaramar hukumar Madagali ɗaya daga cikin yankunan da aka kwato daga hannun maharan. Hakanan kamar yadda al'ummomin yankin ma suka bayyana an fasa masu rayuka a harin da akan lamarin da yanzu haka ma ya sake jefa su cikin zulumi da tsaro na rashin sanin abin da ka iya faruwa. Suka zo suka kashe mutane guda biyar yanzu haka ne muka ji labari yanzu na ma yan banga masu da bure. To babu jami'an tsaro ne a wuraren? A ba jami'an tsaro a kofa mai kadir sai dai akwai ta gefen masa akwai kuma ta gefen shuwa. Delegate Insurance sun shirya kamar za su tafi kuma haka kuma ba su ba amma 'yan banga sun suke. Ya yanayi yake a nan wuraren ku yanzu ganin kan cewa sun soma komowa. Kuma mun ji an shiga gari an kashe mutum ɗaya biyu na hankali na tashiwa. To kamar a wannan hari da aka kai kamar mutane nawa aka kashe. Yanzu haka nan ya kai mutane guda biyar akwai mutane biyu wanda na san su na ciki wanda na san su ma san gidansu na san san ni mutane guda biyar kuma mutane biyar da aka kashe yanzu aka nan. To yanzu a wani hali kuke ciki kuma me kuke bukata a yi? Yanzu muna bukata yanzu muna bukata yanzu a tsaye jami'in tsaro su iso wurin. ko kamar jirgi ya je ya bi su in ba ka ba kamar kana yanzu kamar mutane yanzu kan kawo kai yanzu ma wani sa kai kan cewa ba su kwana gari ma domin kan su a kawo garin da dare ko da kuma da akwai jami'in tsaro ka cikin shi wani ko da muna da muna da wadanda ka kawo yanzu dai komin tsaro a jihar Adama ba su karin haske ba game da wannan sabon harin da aka kan to sai dai kuma dan majalisar wakilai da ke wakiltar mazabar Madagal da mijikin Mr. Adamu Kamale ya fa tabbatar da wannan harin da aka kan inda ma ya buƙaci da kai musu dauki ya abu da ya faru a kasar Madagali abu bakin ciki aiki ne kore da gaske mu muna tunani salama ya iso kuma muna gani kamar hankali mutane ya fara kunce amma yanzu kuma hankalin mutane ya tashi kore da gaske kuma hankalin mu a tashi yake muna ga mai kira da babban murya man gwamnatin tarayya musamman shi shugaban kasa president eh, Muhammadu Buhari ya tamaka dauki mataki akan abubuwan da yake tafiya domin gaskiya a tafiya nan talaka su wahala mutane sun rasa dukoki eh, an rasa rayuka an rasa dukiya an rasa duk abubuwan da da ake da shi kuma a ce wannan abu har yanzu yana cin gaba musamman wayanda suka dawo gida bayan suka gudu aka yi watanni a daji a gaskiya abun damu ne muna kira da babban murya gwamnati ta taso ta taimaka mutanen mu da ta talafa da magana security a samu zama lafiya yanzu yanzu ma dai kungiyoyin sintiri na yan manga da kuma yan sa kai ne suke taimakawa jami'an tsaro a wuraren da aka kwaton kamar yadda wani dan sintiri a yankin Michika ke cewa. Sunana Alhaji Sadiq Umar ni ne acting PNG na Michika ina tare da director. Su wuraren da aka samu wurare ne abu ne amma ba na yanzu ba na abun da ya huce in ka zo ka mai da hankali ba in ka shiga cikin jaji sai ka samu wannan bom da sauransu don haka kwanakin ba ya faru da wasu wayanda muke tare da su da sojojinmu da wayannan da suka samu wannan hawan bom a kilos a hanya. Cikin kwanakin nan da an ta samun hare-hare da ke da nasaba da kungiyar Boko Haram musamman ma na tashin bambamai da kuma wanda akan kai a wasu ƙauyukan da babu jami'an soji wanda kuma fata shine Allah kawo ƙarshen wannan lamari da ke ƙarata da hankulan al'umma. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. to sun ce Allah kyauta a kuma gaida Ibrahim Abdulaziz. To a can wani ƙauye ma da ke kusa da Askira Uba a jihar Bannan Najeriya. Wasu 'yan bindiga sun kashe akalla mutane takwas kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Haruna Dauda ya aiko mana daga Maiduguri. rahotanni da ke fitowa da karamar hukumar askira uba da ke jihar borno na nuna cewa wasu mahara sun kai hari a garin mai kadiri da ke masarautar uba wanda suka hallaka mutane takwas suka kuma raunata wasu a yan kwanakin nan dai ana ci gaba da samun hare-hare ne a ƙauyuka wanda irin waɗannan mahara kan shigo ƙauyuka suka hallaka mutane su kuma kwashe masu dukiya wannan rahoto dai na nuni da cewa waɗannan mahara dai sun kwashe shanu fiye da ɗari biyar sannan suka hallaka waɗannan mutane bayan su fito daga addu'ar safiya da suka yi duk ranar juma'a masallatai kamar yadda malam baman ga usman ɗaya daga cikin mutanen wannan gari ya shaida mun ta wayar tarho sun shiga ne kamar karfe goma yau yau din nan karfe goma na safe eh suka zo da mashina guda bakwai mutane kuma kowane friday dama a ƙauyen mu ana addu'a sai kyallin ake fita masallaci sai dai sun yi sun sake sai dai ana sanin sai suka shigo sai suka shigo sai suka samu mutane sun sha masallaci suka buɗe mutu ta kawai sun kashe mutane a Eh, a kufa mai kadir sunan garin daga yana uba emirate ne daga lasa za ka je kauyen 7 kilometers eh, sun kashe mutane guda takwas biyar eh. sun dauki motoci da baburan mutane kauyukan duka sun tafi da shi da shanaye wajen garke biyar suka tafi da shi me sunan kauyen kofa mai kadiri kofa mai kadiri Emirates ne district ne kuma mai kadiri district ne yana Uba Emirates. Eh to kamar jami'an tsaro sun je bayan wannan eh sun zo eh. sun zo sun haɗa yan bangan kauyen har suka bizu ya kai kilomita goma zuwa daji ba su same su ba. Eh, ba wanda aka kama eh. A ba ba kama ba. Sai sun gaya wa mutanen cewa three days za su sake dawowa su mai da garin toka domin yan garin sun zama yan banga. Ah, wa za su kona garin kenan. Eh haka suka ce. amma yanzu ba su yi kone-kone ba. saba su yi kone kone ba yau ne. wani mazaunin garin mai kadiri ke na masarautar uba da ke karamar hukumar askira uba ka bani kan harin da aka kai kan mazauna wannan gari da aka kuma halaka mutane takwas sannan aka kora musu shanu fiye da ɗari biyar haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Rabbi ka kai ni goza in gansu mutane da kishin zaman lafiya, askira Uba mi cika lassa higgi da margi mutan lafiya in shiga mubi da maiha da fella in ba su waƙar zaman lafiya in zo ni hong tushe na kilba da gombi da songun zaman lafiya ku bar ni in zarce wajen yola dangi fulani na lami mai gaskiya mi wai litidem gal mi hofni malamu a ummo a tun do zaman lafiya a cin dinayin be joɗe da jam da maɓɓe zaman lafiya fulɓe e ba e ɓata e higgi margi e kilba ɓe fu lafiya To karfe biyar ne saura minti goma sha bakwai kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. lokaci ne kuma da za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Tumar Allah kiran farko da muka samu daga birnin tarayya ne na Abuja a Najeriya. Wane ne akan layi? Kana magana da na matabin mai faci bakin kara biyu. Tumar Allah muna jin ka. To a gaskiya mu dai muna nan muna ta ƙara kan baba Buhari zuwan da yi Amerikan da ya dawo muna ta yi mai addu'a insha Allah wannan kwalliya ta ja mana kuɗin sabulu ɗari bisa ɗari insha Allah. Kamar me sa ka faɗa ka? Yawwa, saboda ka ga mutumin da ya neme ka, Amurka ta neme shi ba shi ya neme ta ba. Hmm. Aka ce To na ga layinsa ya tsinke lambar dai da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta za a saka alamar ƙari wato plus sai a sa ɗaya sai a jero lambobin. ya kuma layi dai a buɗe ke da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku wani ne kan layi to shi ma kamar dai ina ga ko alasa dai ba tangarɗa muke fuskanta da layin yau ba kamar da nake faɗa nan ba da za a biya ita da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar Ka kira daga kwara wani ne akan layi assalamu alaikum wa alaikum salam sunana usman Mala Usman muna jin kuma muna muna maka maraba da zuwa wannan fili. Na'am, alhamdulillah ina fata an sallah lafiya. Lafiya kalau. Yawwa, fatan ra'ayi a yau ne ina ma mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari barka da dawa daga Amerika. Sannan ina fatan jama'a masu ganin cewa kamar yana jan kafa da tafiyar gwamnatinsa to Allah su dan mishi jinkiri da cewa yadda ya samu kasar wallahi sai an bi a hankali. to malam usman mun gode kwarai da gaske ga wani kira daga zamfara wane ne akan layi kana magana da nasiru balabaura to malam nasiru muna jin ka wato dangane da matsalolin boko haram a najeriya hmm. babu abin da ya cance mu illa mu tashi mai ta addu'a hmm. domin kusan bala'i ne wanda ya shahi duniya kuma ko ina ana wahala da shi ballantana mu ne karamar ƙasa irin tamu don haka ina kira ga mutanen najeriya da su ci gaba da addu'o'i ubangiji allah ka mana maganin wannan masiba amin malam nasiru to madalla mun gode malam nasiru da fatan mutane za su dukufa kamar da ya ba da shawara wato wajen yin addu'a domin a kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da ake fuskanta musamman ma a arewacin najeriya To ana dai tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC kada a sha'afa lambar da za a kira ita ce biyar. Amma kafin mu samu wani kira ga wasu daga cikin sakon da kuke aiko mana daga imel barin fara da sakon Aliyu Usman Takalafiya daga birnin Kebbi. wanda ce jama'ar kasar kenya kada ku taɓa amincewa da zancen auren jinsi ɗaya a kasar ku idan shugaba obama ya zo muku da shi a cikin tsarba ziyarar da ya zo bari mu je ga wani kira daga ina ne daga zurmi to muna jin ka jihar zamfara to muna jin ka na jihar zamfara wane ne sunanka eh, eh, gandi je kada zurmi to madalla muna jin ka ah, zan faɗi ra'ayina akan ranar jinsin nan da amurka take kokarin ta jawo mana najeriya wanda ba ra'ayinmu ba ne mu yan zamfara muna shari'ar musulunci don haka ba mu cikin wannan layi muna kira ga Amurkawa su yi gaba da abinsu domin tumadalla mun gode bari mu je ga wani kira daga kaduna wane ne a kan layi suna na abubakar hayatuddin daga nan rafin guza kawo kaduna mala abubakar muna jinka to ni dai ra'ayina shine ga zuwan shugaban kasa muhammadu buhari ziyara amerika na fata ya zamanto alheri a gare mu saboda yanayin yadda abubuwa suka kasance a wannan yanki namu to wannan ziyara da ya kai muna fata za su ba da goyon baya ɗari bisa ɗari kamar yadda aka san cewa a duniya duk inda suka sa niyya za su taimaka domin a samu ci gaba da zaman lafiya to insha Allah kuma akan samu nasara. Malam Abubakar mun gode daga Kaduna kenan ga wani kira daga Jos wane ne akan layi? Yusuf ne daga Jos. To Malam Yusuf muna jin ka. Eh, ina fatan lafiya ma shi Buhari. Hmm. Sai dai kuma damuwanmu shine shi Buhari kadai ba zai wannan maganin abu ba. idan ba ya samu shugabanni wanda za su kaya mashi ba yanzu da kamar su iya e city ai tun da kamar suna shan shayin su ne kawai ba su taba wani shari'a guda ɗaya. Malam Yusuf kaman kaman wace damuwa kake nufi akwai damuwoyi da yawa a Najeriya akwai matsalar cin hanci da rashawa akwai matsalar tsaro wacce kake magana ta kamaimai? Eh kamar kamar yanzu maganar tsaro. Hmm. Da shi cin hanci din. Hmm. Ai shi efcc ba ta taba kama wani a tun shari'un da take yi ta hmm. kama wani dai guda ɗaya ta ce ga laifin da ya yi a hore shi ba sai tumar Allah mun gode bari mu je mu sake koma Kaduna wane ne akan layi to assalamu alaikum mai magana shine akarami daga Sheikh abakar gwamnati Kaduna shugaban kungiyar mutalaka na kasar rashin jihar Kaduna to akarami muna jinka ka to ni gaskiya zan tsade nan jihar kaduna ne domin shi gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmed nasiru yarfayi na ganin cewa muna tsara kila a gare shi wannan amana da allah wata Allah ba shi to gaskiya tsaya ta sosai gaskiya musguna mu talakawa ko takura mu talakawa abu ne wanda gaskiya kamata ya takatsan ya kamata jihar kaduna ya zamanto ya fuskanci gaba kuma ya zamanto kasance a san da aka dosa kaga karana hannun 'yan kasuwa karana 'yan tallace abu ne wanda zai sa yara su shiga sara da su saka da kuma shara da kuma irin kannan suke da sata da wasu abuwa ya da gaskiya buɗe wata cibiya ko wata kuma wanda zai taimaka musu domin ganin sun dogaro da kansu amma wannan abin da yake yi da kai Allah mun san gane inda ya dosa wannan mulkin da Allah bai ta jihar Kaduna. To Akrami mun gode kwarai da gaske ga kira daga Gombe wane ne akan layi? Bukar don Dambuwa Joseph. To Malam Bukar muna jinka. Ni abin da ra'ayina na yau shine mm. akwai wani jita-jitan da mutane suna cewa layin dambuwa zuwa maiduguri an bude duk wani bama-baman da aka dasa yan boko haram suka dasa an cire kada mutane su ji magana mutane a fara bi a saurara idan jami'an tsaro suka fito suka ce a bi layin a fara bi kada yaudara ya sa a ji aka kashe mana mutane kamar yadda aka kashe mu na baya to malam bukar mun gode kwarai ka kawo shawara mai kyau bari mu je kaduna wane ne a layi a kaduna To kamar mun rasa wanda ya kira mu daga Kaduna da fatan zai sake gwada layin zai same mu da ikon Allah. To ga kira daga Maiduguri, wane ne akan layi? Hello Maiduguri? To na kamar shi ma mun rasa shi, kamar ɗazu da na fara karanto wasu daga cikin saƙonnin da ake aikowa ta hanyar imel. ga sakon badamasu aliyu rijiyar lemu daga kano inda ya ce ina kira ga mai girma shugaban najeriya muhammadu buhari da gaggauta leƙa hukumar 'yan sandan najeriya don daidaita musu sahu tare da kusantarsu da jama'a domin babu kyakkyawan alaƙa tsakaninsu da 'yan najeriya wannan sako ya fito ne daga badamasu aliyu rijiyar lemu kamar da na faɗa da farko to ga kira daga kaduna wane ne akan layi Yaya Muhammad ne da karamar hukumar Kawar jihar Kaduna. To Malam Yahaya muna jinka menene ra'ayinka? ra'ayi ra'ayina nan shi ne duk wata wanda ta ja kosa akan maganan Buhari kwaya Rufai gwamnan na jihar Kaduna. Hmm. To gaskiya bai sanin talakawan Najeriya. Na ra'ayina yake na tashi lafiya. Me yasa ka faɗa haka Malam Yahaya? Yawwa dalilin da yasa na faɗa haka. Hmm. sai din mutum ne sa alheri ya san mutanen akwai alheri a tattare da su to mun gode malam ya da wannan ra'ayi naka haike kenan daga kaduna to ga wani sako da nazir abubakar sabu gusau ya aiko ce to allah ya sa ziyarar da shugaban amurka wato barack obama ke yi a ƙasar mahaifinsa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ga al'ummar kenya kenan sako daga naziru abubakar sabu gusau to masu haro gaba ɗaya abin da za mu iya kamo kenan a daidai wannan lokaci na ɗaukan wayar ku yanzu kuma ga labarin wasanni wasanni a takaice zan fara da kwallon kafa inda dan wasan nan Didier Drogba wanda club da yawa na India suke neman daukan ki har ma Enter ta buga cikinsa ya samu kungizar dola miliyan guda don buga ma Atletico na Kolkata kwallo na tsawon watanni uku kacal. Bayan an bashi aro wa Liverpool rani da ya wuce dan kasar Spain Javier Makilo zai koma Olympic na Marseille buga kwallo. Haka shi ma Lassana Diara ya dau alkawarin buga ma Olympic na Marseille din kwallo har tsawon shekaru hudu. a wasan tennis benoit per ya samu wucewa zuwa wasan kusa da karshe a ranar juma'a nan na gasan bastard bayan ya daki uzbek denis istonin da ce shida da hudu da kuma shida da biyu stan wan irinka ba zai buga kwallo ba a ranar 27 da kuma biyu ga watan august masu zuwa a gasan gastar ko da yake shine na daya a wannan gasan shi dan wasa na hudu na duniya na tennis ya faɗi hakan ne saboda raunin da ya ji a kafaɗarsa ko kun san daga cikin masu koyar da 'yan wasa akwai mai sa 'yan wasa bacci nick letterhurst yana ɗaya daga cikin masu wannan sana'ar inda ma ya taɓa kasancewa coach na barcin na cristiano ronaldo da wasunsu amfaninsa kula da hutun ɗan wasa ta hanyar sa shi bacci mamadu danda sashen da amurka a jamhuriyar kamaru Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kotun da ke samun goyon bayan ƙungiyar tarayyar Afirka ta AU a ƙasar Senegal ta fara gudanar da shari'ar tsohon shugaban Chadi Hissène Hebre wanda ake zargi da cin zarafin bil'adama da laifukan yaƙi da azabtarwa a cikin shekaru takwas na mulkinsa daga shekarar 1999 zuwa shekarar 1990. Fara gudanar da wannan shari'a ta Dakar babban tarihi ne ga aikata adalci a Afirka, wanda wannan shine lokaci na farko da kotun wata ƙasa a nahiyar ke shari'ar tsohon shugaban wata ƙasa bisa zargin keta hakkin bil'adama. Wannan shari'a ta kawo ƙarshen gwagwarmayar shekaru goma sha biyar da waɗanda abin ya shafa da kuma masu fafutukar kare 'yancin ɗan adam suka yi domin gurfanar da tsohon shugaban a Senegal inda ya gudu ya yi hijira bayan juyin mulkin da aka yi masa a shekarar 1990. An ɗora wa Hebron laifin azabtarwa da kashe mutane kusan dubu arba'in a yayin da yake jar daga marmulkin ƙasar da ke yankin Afirka ta tsakiya. Amurka ta yaba wa gwamnatin Senegal da ta tarayyar Afirka domin gurfanar da tsohon shugaban ƙasar Chadin a gaban wannan kotu a Senegal. A matsayin alamar goyon baya muna ci gaba da wannan yunkuri, jakadan Amurka da ke Senegal James Zamwalt tare da babban jakada akan aikata laifukan yaƙi Stephen Rapp sun halarci zaman farko na shari'ar da aka yi ranar ishirin ga watan Yuli. Shari'ar tana da amfani kwarai wajen yi wa waɗanda aka yi wa kisan kiyashi a lokacin mulkin shugaba Habre adalci, kuma za ta kasance a matsayin gargaɗin cewar kowane irin mukami suke da shi, dole ne a gurfanar da masu aikata irin wannan laifi na cin zarafi da yi ma jama'a kisan kiyashi a gaban kuliya. Amurka na goyon bayan shari'ar adalci, kuma ta ƙudiri aniyar taimakawa domin kawo ƙarshen cin zarafin bil'adama na ganin dama da wasu ke yi ko suke aikatawa ba tare da an hukunta su ba. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Ta yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya daga Sarfilu Hashim Gumel. Shugaban ƙasar Burundi Pierre Nkurunziza ya lashe zaben ƙasar a karo na uku yayin da ake gardama akan ko sake zabensa da aka yi ya saba wa tsarin mulkin ƙasar. Mr. Nkurunziza ya lashe zaben da ƙuri'u kaso 69 cikin ɗari shi kuma abokin karawarsa Agatar Ruwasa ya samu kashi goma sha tara cikin ɗari na ƙuri'un. Shugaban ƙasar Amurka Obama ya isa ƙasar Kenya an kuma ƙarfafa matakan tsaro a ƙasar domin ziyarar shugaban ta kwana biyu obama ya sauka a birnin nairobi a yammacin yau juma'a inda shugaban ƙasar kenya uhuru kenyatta ya tarye shi obama ya gaisa hannu da hannu da manyan jami'an ƙasar ya kuma sa hannu a littafin baƙi kafin hawa motarta da za ta kai shi masaukinsa Hukumomin kasashen Turai sun bayar da izinin ci gaba da wani sabon maganin rigakafi na malaria. Hakan na nuna alamar maganin zai samu amincewa daga Hukumar Lafiya ta Duniya, wato WHO a Turance. Hukumomin masu kula da maganin na tarayyar kasashen Turai sun faɗa a yau Juma'a cewa za a iya amincewa da a yi amfani da maganin mai suna Masquerade ga ƙananan yara. Duk da cewa ya nuna bambancin sakamako a lokacin da ake gwada shi. jami'an 'yan sandan jihar louisiana da ke amurka sun bayyana mutumin nan da ya buɗe wuta jiya da yammacin alhamis kan wata sinima inda ya kashe mutane biyu da wasu bakwai da raunata wasu bakwai kafin ya harbi kansa har lahira jami'an garin lafayette sun ce har yanzu suna neman ƙarin bayanai akan mutumin da ya buɗe wutar mai suna russell husa ɗan shekaru hamsin da tara da haihuwa shugaban 'yan sandan garin lafayette jim craft ya bayyana shi a matsayin mai taɓin hankali To Sarfilu sai in ce a gaida kai masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗansa a yau kenan sai kuma gobe Allah mu za ku ji abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin da safe kenan. Yanzu a madadin shi Sarfilun da kuka ji shi yanzu yanzu nan da kuma Daniel da ya ba da umarni sai injiniyan mu Teo Zahara Abu Zaid. Muhammadu lalu ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa ana murya Amurka a Washington DC. 台湾来。 This program has come to you from the Voice of America, Washington.